wani lokacin sai in tashi lafiya na kalau babu abin da yake damuna amma sai na je da zake wa iyali sai in kasa ko kuma ƙarfi na sai ya ta raguwa maganin ƙarfin maza kuwa na sha shi bila adadin ban san iyakacin maganin ƙarfin mazan da na sha ba amma baya min wani tasiri ka lura da kyau sannan ka saurara da kyau akwai ababe waɗanda suke kashe namiji wanda suke raunanar da shi wanda waɗannan abubuwan har idan suna jikinka idan za ka shanye saman da gari maganin bera saboda ƙarfi babu abin da za ka yi su da yawa wani lokaci sai a yi ta wawantar da ƙwaƙwalen mutane kuma ba kowa bane suke wawantar da waɗannan ƙwaƙwalen mutanen mu abin da ya sa na samu a ciki shine ni ma ina cikin system ɗin masu magani ga maganin ƙarfi idan ka sha sai kayi turub sha biyu in ka sha sai kayi turub sha takwas in kayi zuba za ka kaza kaza sai kayi minti awa nawa baka ka ai ta wawantar da kwakwalwar mutane sai mutum ya je ta kantama ya ta karɓa tsakaninka da Allah maganin ƙarfi nawa ka sha bai ma amfani ba maganin rashin kawowa da wuri nawa nawa ne ka sha nawa aka faɗa ma kai bai ba to abubuwa ne ga su kamar haka guda biyar sai ka saurara in kana cikin waɗannan category din sai ka lissafa kanka na farko shi rashin karfin nan abubuwan da suke kawo shi abubuwa ne wanda sanannu sai dai kawai mu ce arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu ko ka sani in ka sani ka sani ba to shikenan ka jayyaci abin na farko shine akwai tsufa shekarunka suna ja to lallai wajibi ne ka ta yi ƙasa yadda idan lokacin kana shekara arba'in talatin da biyar talatin ashirin da kaza za ka yi sama sama da bulo ko buhun kaza ko suminti ka ɗauka yanzu kana ɗan shekara hamsin da biyar zuwa sittin ba za ka iya ba to haka kuwa ta kuta ita ma take raguwa take wannan shine abu na farko sai ka auna kanka yaya shekarunka suke babu yadda za a yi performance ɗin da kai kana ɗan shekara talatin talatin da biyar arba'in arba'in da biyar ka ce yanzu kana ɗan hamsin sittin haka za ka yi ba zai yiwu ba wannan shine alamu na farko sai ka aje aji ɗaya kenan aji na biyu akwai matsala ta diabetes shine ciwon suga a duk lokacin da aka ce mutum yana da ciwon suga ya kai bakwai takwas har sha ɗaya to mutum zai iya fuskantar matsala ta rashin kuwa ta rashin karfin gaba ba abin da zai iya yi abu na uku shine abin da ya shafi hawan jini hawan jini da suga ɗan juma da ɗan jummai ne wa da kani ne kusan tare suke za ka ga duk mutumin da yake da siga za ga yana da hawan jini mafi yawa ba a ce duka ba to shi ma yakan sa mutum ya to ba shi da kowa sannan abu na hudu shine infection PID wato idan kana da gloria infection wato sanyin mara shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake ba da gudunmuwa wajen rashin kuzari da kuma ita ɗaukewar sha'awar ma gaba ɗaya sannan abu na biyar na ƙarshe ne basir basir na ɗaya daga cikin abin da yake hura zafi ga jikin ɗan adam wanda idan ya hura zafin nan ba zai taba baka sakat ba wanda duk wata jijiya da ke jikinka zai iya rike ta shi yasa wani da zaka ji ana ba da alamun gajiya in ana jima'i ko kuma daga kayi tafiya waje ka za ka gaji mutuwar jiki kasala ba ga basir ne to jijiyoyinka yake rikewa ita kuma mazakuta tana ɗaya daga cikin babbar jijiya a jikinka to waɗannan abubuwa guda biyar su ya kamata ka kwankwasa da kyau wanne ne kake da shi a ciki waɗannan guda hudun da duka ana neman maganin su diabetes hawan jini infection basir amma tsufa ya riga ya tafi sai dai mu ce sai dai ka tara a gaba amma kam tsufa in ya zo sai dai haƙuri sai dai a dingi lallaɓawa to babu yadda za a yi wawantar da kai a ba a ce maka ga maganin ƙarfi ana ba da maganin ƙarfin musamman na bature amma me yake haifarwa sai ka ga daga baya mutum ya zo ya samu bugun zuciya ko kuma sai ka ga mutum daga baya sperm ɗin shi bai zuwa yana ta ƙonewa daga ƙarshe ma idan ka ci gaba da maganin ƙarfin baturan wallahi tallahi sai ka sha shi ka kasa komai ba abin da zai yi sai tambaya wasu da suke cewa to me yasa wai har maganin gargajiya wasu in aka sha sai mu ji kanmu ya ɗaure yana ciwo a duk maganin gargajiyan da ka sha ban ce duka ba kashi casa'in cikin ɗari in dai ka sha shi aka ce ma na ƙarfin gaba ne ka ji kanka ya ɗaure yana ciwo kamar ka sha bega to an daka ƙwaya an sa saboda haka ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu masu magani domin mu an ba mu amana malamai da masu magani amintattun al'umma ne duk abin da aka gaya mu suka gaya ma al'umma al'umma suna ɗauka su yi amfani da shi to sai a zo ka ce ka ka bada maganin ƙarfin maza ka ce itatuwa ne da sauyoyi da kaza sai ka je ka sai bika ka daka ka zuba saboda neman abin duniya to iyakacin shi dai duniyan saboda haka waɗannan su ne tambayoyin da kuka yi akan abin da ya shafi ƙarfi, a kiyaye waɗannan cututtuka a neman musu magani a yi maganinsu to idan kai magani basir gare ka ko sanyi gare ka ko diabetes ko hawan jini kuwa ba ma sai ka nemi maganin karfi ba da kanka za ka ji canji a jikinka albashi idan ka yi magungunan to babu kuma karfin to wannan sai ka samu magunguna masu kyau itatuwa ko ganyayyaki na karfi wanda za su kara maka kuzari sai ka farfado kamar tsoho ne dan shekara 60 70 akwai magunguna da ake hada na karfi na sha baku su wanda zai dan kara maka kuzari to Allah ubangiji ya sa na amsa muku Allah ya datar da mu